21 ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdulgani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar domin kafa gwamnatin haɗaka a cewar kamfanin dallacin labaran AFP. a jiya juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar china a kudu maso yammacin pakistan ya kashe kananan yara biyu kana jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda 'yan kasar haiti kuma da aka bari da yunwa da rashin matsugunai sakamakon mummunar girgizan kasa suna tsayanin bukatan kayan jin kai yayin da shugabannin kasar ke famar tattara kayan jin kai domin kauce kaucewa wa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan a shekaru goma sha ɗaya da suka gabata kanin labaran kenan A jihar Nejan Najeriya wasu ɗaruruwan mutane ne a ƙaramar hukumar rafi suka gudanar da zanga-zanga kan janye jami'an tsaro da ke ba su kariya daga har-haren 'yan bindiga da suka addabe su. Mun kawo wannan zanga-zanga ne saboda yau watan mu goma sha ɗaya ba ma bacci. Mata masu ciki da suka haihu mutum ishirin da biyu suka haihu wurin gudu. Wallahi wani ba a ɗaukan mahaifa sai dai a ɗauki yaro a gudu. Sannan muna tafa da rahoto na musamman kan yadda ƙwararru daga Najeriya da ƙasar Haiti ke balaguro zuwa kasashen da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa. Kwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don muna da karancin su musamman idan mutum ya duba ta bangaren likitoci muna da karanci ba kaɗan ba. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Mutum na biyu da suka kafa kungiyar Taliban ya isa birnin Kabul. Mullah Abdulgani Baradar ya isa babban birnin na Afghanistan ne a yau Asabar a cewar kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban jami'i ya faɗa wa AFP cewa Baradar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa Afghanistan. jaridar new york times ta ce khalil haqqani daya cikin manyan shugabannin taliban kuma ɗan bangaren haqqani shi ma ya yi magana da taron masu ibada a masallaci a kabul a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin kwashe duk wani ba amurke da ke afghanistan yake so ya koma gida ya ce amurka ta himmantu wurin kubutar da 'yan afghanistan da suka taimaka wa amurka a yakinta da taliban jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce jiragen amurka sun sake fara aikin kwasan jama'a daga kabul bayan dakatar da aikin sama da sa'o'i shida saboda yawan jama'a a sansanin 'yan gudun hijira a qatar a jiya juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar china a kudu maso yammacin pakistan ya kashe kananan yara biyu kana ya jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda fashewar ta auku ne a kan hanyar east bay a tashar jirgin ruwa ta gwadar da misalin karfe 7 na dare 'yan kasar china sun ɗan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda tashar ruwa ta gwadar tana cikin lardin balochistan inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci yara biyu ne aka kashe kana wasu uku suka jikata a cikin harin in ji kakakin gwamnatin yankin balochistan ɗin liyakwa shahwan kungiyar mayakan 'yan awarin balochistan liberation ta ɗauki alhakin kai harin kunar bakin waken labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a 'yan kasar haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar kasa lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan suna tsananin bukatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta karibiyan suke faman tattara kayan jin kai domin kaucewa fadawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru goma sha ɗaya da suka gabata harin da mutanen suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar kasa ta ranar 14 ga watan agusta mai karfin maki 7.2 wadda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100 Sophie Numa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa ta ce su ya lalace a cikin girgizar kasar kana wata 'yar uwata ta karye yayin girgizar ta ce lallai wannan kayan abincin zai taimaka musu ainihin. dan jima kaɗan ba a kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu inda za mu fara da najeriya A jiya Juma ne ɗaruruwan mutanen garin Kundu ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar ƙasar suka gudanar da zanga-zanga tare da rufe hanyar Mina zuwa Kwantagora da ta haɗa jihohin Kebbi da Zamfara domin nuna ɓacin rai akan matakin da hukumomi suka ɗauka na janye jami'an tsaro da ke ba su kariya daga 'yan bindiga da suka addabe su. Ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. Masu zanga-zangar dai sun ce hankalinsu ne ya yi matukar tashi akan wani yunkuri na hukumomin jihar Niger da suka yi na janye jami'an tsaron da ke ba su kariya daga 'yan fashin daji da suka addabe su. Masu zanga-zangar dai cikin fushi sun yi ƙarin haske akan halin da suke ciki na tashin hankalin waɗannan 'yan bindiga. da wa muke magana yanzu da yusuf yusuf muhammad to abin da zaka da mataki a garin mu dama mai roshin hankali kullun gudu muke yi muna gudu ana ka barayi ga sunan sun su kashe musu su kashe iyayen mu su kashe kannan mu muna gudu muna kwana tangeru aka wayi gari aka mana taimako na manfol suka tsare mu bayan an kwana an kwana biyu sai kuma ga sako cewa wai yau yau za su kwashe kasuwar garin su mana garin mu in su kwace za su tsare mu wa za kawo mana wanda tsare mu saboda su muke yi ko a kawo mana wasu ko a abin mana wa'inga sunana hawa ahmed kundu mun kawo wannan zanga-zangan ne saboda yau watan mu goma sha ɗaya ba ma bacci mata masu masu ciki da suka haihu mutum 22 suka haihu wurin gudu wallahi wani ba a ɗaukan mahaifa sai dai a ɗauki yaro a gudu a ƴaƴanmu da suka mutu a gada mutum goma sha biyu suka mutu yanzu nan an kawo muna wannan taimako mun fara jin daɗin wannan taimako duka duka musayan gada aka yi kwanan su takwas wa'yanga to an ce za a zo a kwashi shi yasa muka kawo wannan zanga-zanga don Allah da annabi na gaba gare mu su sani mu gaskiya ba mu yadda ba a kawo muna gudunmuwan wasu sannan a kwashi wa'yanga in ba haka ba za su zo su mana kashin mummuke ne. To daga bisani dai shugaban karamar hukumar Wusheshe dan juma Suleiman na Langwane ya tinkari waɗannan masu zanga-zanga tare da yi masu jawabi kamar haka. Kwan 'yan banga guda tamanin da za su kwanta nan zan jan kwasu bindigogin su na kuma gaya masu da cinsu da shansu yana wuyana. saboda haka dole ku hakuri to ita ma dai rundunar yan sandan jihar Niger ta ce ba ta da nufin ta janye waɗannan jami'an tsaro kwata-kwata daga wannan wuri kamar yadda kakakin yan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun yayi karin ƙarin bayani command is just planning an operation in a local government within the state and as soon as that assignment is done they will return back to their point ya ce ba wai an janye su bane akwai wani shiri da rundunar yan sandan jihar Niger ta yi na kai su wani aiki na musamman a wata karamar hukuma da ke nan cikin jihar Niger kuma da sun kammala aikin za su koma wurin da suke. Wannan yanki na kundu dai yana ɗaya daga cikin yankunan da ke fuskantar matsalar 'yan fashin dajin domin kuwa a nan ne aka kwashe fasinjan nan na bus su kimanin hamsin a kwanakin baya. Mustapha Nasiru Batsari, muda Amurka daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da da labaran duniya kashi na biyu. Birnin Orlando na jihar Florida ya buƙaci al'umman birnin da su rage yawan amfani da ruwa tsawon makonni saboda karancin iskar oxygen da ake amfani da shi wurin gyara ruwa a raba. Karancin iskar oxygen ita ma wata matsala ce mai nasaba da annobar COVID-19. waɗanda suka kamu da covid-19 suna tsananin buƙatar iskan domin taimaka taimakawa numfashinsu kano suna neman iskar ruwa a jallo jaridar orlando sentinel ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa tuni birnin ta daina zuba ruwa a filayen taruka da wuraren wasannin kwallo domin adana ruwa a kasar australia kuma yau asabar 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar kinjinin dokar kullin covid-19 'yan sandan sun ce sama da mutane dubu hudu ne suka halarci zanga-zangar an kai jami'an 'yan sanda guda shida da suka samu raunuka zuwa asibiti kana an kama sama da masu zanga-zanga 200 hukumomi a indiya kuma sun tabbatar da wani rigakafi da aka yi a kasar a wani matakin gaggawa yayin da kamfanin magani na kasar burtaniya na astrazeneca ya kaddamar da wata jinyar garkuwar jiki da za ta yaki da covid-19 a ƙarshe an rantsar da ɗan diflomasiyyar nan oscar martua a matsayin ministan harkokin wajen ƙasar peru a jiya juma'a domin maye gurbin farfesan nan mai sassaucin ra'ayi wanda ya murabusa akan wasu kalamai masu tsarkakiya da ya yi kafin ɗaukar aiki martwa ya taɓa zama ministan harkokin kasashen waje a farkon shekarun dubu biyu a karkashin shugaba Aljanjiro Toledo mai ra'ayin matsakaicin akida, amma yanzu zai yi aiki ne tare da gwamnatin masu sassaucin ra'ayi a karkashin jagorancin shugaba Pedro castello kuma tsohon malamin makarantar yara. nadin nashi na da muhimmanci ga makomar siyasar castello yayin da hukumar zartarwarsa za ta nemi kuri'a amincewa daga majalisar dokokin kasar mai rinjayin 'yan adawa kafin karshen wannan wata an rantsar da shi ne a wani buki a helikwatar gwamnati da aka nuna a kan talbijin ba tare da wani karin bayani daga gwamnati ba to a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman da wakilin shamsiya hamza ibrahim ta haɗa mana wanda ya duba yadda kwararru daga najeriya da ƙasar haiti ke balaguro zuwa wasu kasashe da suka ci gaba don samun ingantacciyar rayuwa. Wata babban matsala da Najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin kwararru daga banni daban-daban ke balagaro zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba ke daɗa ƙaruwa kuma akasarin waɗanda ke fita daga ƙasar sun kammala karatunsu na jami'a. Alƙalaman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar ƙwararru 'yan ƙasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a Najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari musamman a fannin kiwon lafiya da yake fuskanta ficewar likitoci da sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu ƙasashe. Farfesa Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya kana shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University da ke Abuja. Kwararru dai suna bari kasa akwai damuwa da gaske don na da karancin su musamman idan mutum ya duba ta bangaren likitoci muna da karanci ba kaɗan ba amma ba da likitoci a nawa tunani mutane an training nasu su fita waje su suna aiki a waje da babun damuwa ba ne don mutum ya dubi yadda amurka kanta ta ginu da mutane waɗanda suka kore da baƙi ne kasa da ta gini shi yasa suna da visa na musamman na jawo ba'i waɗanda suke da wasu korewa da suke da bukatar su don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka yadda mutane mu za su zauna mu kuma har yanzu mu jawo wasu daga kasashe su zo su zauna su yi mana aiki wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a kasashen baƙaƙen fata kamar najeriya da ƙasar haiti na daga cikin dalilan da suka sa 'yan ƙasar ke ƙaura zuwa wasu kasashen fitaccen lauya a Najeriya barista mai nasara Umar Kogo ya bayyana min bambancin da ke tsakanin kasashen biyu. Haiti na fama da tsagwaron matsalar tattalin arziki bayan matsalar tattalin arziki tana fama da matsalar siyasa saboda an kasance kusan koyaushe zaka ga wannan gwamnati ta hau a kifar da ita wannan ta hau a kifar da ita ba a samu demokradiyya ta zauna daram da gindinta ba kuma bayan nan tsakutsan kai da kasashen yammacin turai suke yi mu kasar Haiti harkokinta duka waɗannan ai ba abubuwa ne da muke gani ba a Najeriya. Najeriya najeriya tankamammiyar ƙasa ce wadda take ita tafi kowace arziki a nahiyar afirka haiti ita ce wadda tafi yawan talauci a bangaren latin america saboda haka ƙasar haiti tana da matsala ko da mutane sun yi aikin da sauransu babu masana'antu babu harkokin ci gaba to shi ya da yawa 'yan ƙasar Haiti suke fita musamman su je ƙasashen da suke akwai larwanta na arziki akwai wuraren da za a mutunta kwakwalwa da ilimin da suke da shi kuma akwai masana'antu waɗanda da ma'aikatu waɗanda za su je su yi waɗannan aiki saboda haka kamar yadda 'yan najeriya ke fita 'yan ƙasar hete su ma suna fita haka kusan yadda ake rigungeniya neman a samu biza a fita kasar nan don a je a samu wuri wanda yake mai sa'ida to su ma kasar suna yawan fita suna yin wannan najeriya ta yi fintin kau ta fannin tattalin arziki ta fannin yawan dan adam ma hete na da mutum kusan miliyan sha tara ne ko ashirin najeriya na da mutum miliyan ɗari biyu da goma a najeriya wasu masu nazari na danganta yadda kwararru ke ficewa daga kasar ga rashin kyawun yanayin aiki karancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata ta daga bangaren gwamnati kan wannan batu da ta Ahmad Shehu babban malami a jami'ar Amerika da ke jihar Yola a Najeriya ya min karin haske. Ni kullum tunani na abu uku ne ke jawo wannan. Ita ƙasa mu ba ta da daman maki ake kiran opportunities da suka wadata wanda duk wani wanda ya karatu ya kware zai iya samun aiki cikin sauki kuma rayuwa mai inganci. da haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta bangaren ilimi yayi ne saboda ya gyara rayuwarsa rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna ba ka da wani abun da za ka yi samu dama sai ka ga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin abuja da lagos da ƙauye ka kama kafan wancan nan siyasan da wancan mai kuɗin kana ta fama bayan ka samu ilimi to in dai ka samu dan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan za ka same shi ba za ga cewa kai dan adam ne ya kamata ka tsaya inda ka ga sauƙin samun da za ka yi aiki na biyu kuma yanayin rayuwa dai na kasan nan kama daga rashin yuno wutan lantarki rashin tsaro rashin tituna kiwon lafiya makarantun gwamnati masu inganci ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo najeriya yana da aiki misali mutumin da ya tafi dama da aikinsa irin mu wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu za ka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida najeriya ga cewa in mutum ya je can ya ga yadda rayuwa take gudana ko kana da shi ko baka da shi illa iya tunanin tunaninka shine kana da lafiya za ka je aiki don ka gwada da nan gida sai ka fara tani yanzu ka koma gida babu wuta abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a ƙasar ingila ko jamus ko amerika daga ka kai kai ce ka saba da wancan rayuwar tunanin ma za ka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba to sai ka ga cewa to bai ma amfanin komawa din tunda za ka iya aiki a nan matsayin ka citizen of the world dama dai amfanin boko karatu da iya sana'a shine ya mai da kai duk inda ka je za ka iya rayuwa. Duk da cewa ana korafe-korafe kan yadda ake ci gaba da samun ficewar kwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar. Malam Jelani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zanen motoci a Najeriya ya ce. Mun san cewa dai ci gaban ƙasa a abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane dan wannan kasar ya tashi tsaye a ga cewa kowa ya iyakar nashi kokarin wurin samar da haka idan muka duba abubuwan da ke faruwa nigeria wato akwai kasashen da su ma suna da nasu matsalolin amma za ka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya iyakar nashi kokari kuma ni da na je America karatu na je ba wai na bar Najeriya ne saboda koma wata ƙasa da zama ba dindindin. Na je ne saboda in koyi zane da ƙero motoci daban-daban da fatar na samu dama wannan abun da na koya in amfani da shi wurin ci gaban wannan babban ƙasar tamu. To ina ganin wannan gurin ne kamata 'yan Najeriya wanda ke cikin ƙasa da wanda ke ƙasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su irin wannan dagewar. Ba ƙasar da ba ta da matsaloli ko wayannan kasashen da muke gani na turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsalolin. Masana dai sun ce mafita ga ficewar kwararru daga kasashe kamar Najeriya da Haiti su ne yin hubbasa wajen daukar matakan magance matsalolin da ke sa su yin kaura daga kasashen su na asali waɗanda suka hada da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalar tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. lafiya zai leka jamhuriyar Nijar ne inda kungiyoyin kare hakkin matafiya da kiyaye hasira suka fara jan hankulan hukumomi da kamfanonin jigila da su ɗauki matakai domin kawo karshen hasiran ababen hawa da ke hallaka rayukan fasinjoji a Nijar. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Suleiman Muna Barma ya tattauna da Alhaji Mai Duka Umaru Yawale, shugaban kungiyar ONG a Kar, mai fafutukar kawo karshen hasiran ababen hawa a Nijar inda yake cewa. Abun ya kazance kwanakin ga. wancan shekarun bayan bisa lisan da su dukkan su mr sufuri sun kai na alif eh, dubu biyu da ishirin ma bai huce to abin da babu ga mutum dubu yan kaɗan ne wajen mutum ɗan sauka da sauraka su bisa hadarin motoci wajen mutum ɗari tara da tisa'in da wani abu sun karasa sadaka su sanadiyar sanadiyar hadarin motoci to kuma wanda sun karasa kan su na wadanda sun ka mutu nan take ko kuma kwana talatin bayan hatsarin mota su ne aka lisa waɗanda sun su ba a lisa hasu ba su kuma ba a san iyaka su waɗanda wanda na ke ne to kun ga abun sai mu ce ya kazance kwarai ya yawa in ka diba gani ya yi wani boko haram da wani ta'adda hatsarin mota da wani cutar da ake ta faɗi wani ta coronavirus da wani eh, malaria duk hatsarin mota ya wuce wannan nan nishadari to sai muka ga eh, magabata sun shuru sun shiru ba mai cati ufa mu kuma alhali kungiyoyi kowa san eh, da abin da a gare mu na taimaka ma gwamnati a da kamata gwamnati shi mu son rangon ne mun kisa saboda mu ceto al'umma mun kisa kan mulki wani aiki kenan karin mu ne mun kisa da abin da a gare mu ba wani talafi ake mana ba kuma kowa san ƙasa ga uh, take da da kwaɗi da yawa ba mu sha magana ƙasa gaba daya muna wai malam kai wannan haƙi ne wanda ya wani to waɗannan wanda ke kawo irin wannan hatsari da ke mutuwa sosai su ne manyan kamfani na na zamani yanzu wanda ke ɗauka zaga direba guda ya ɗauki mutu saba'in cikin mota to mutu saba'in ai kuma shi ma ai wani ƙaramin gari ne to akwai dokoki da aka kawo musu kuma takai da an haza musu na ce da za a dauki za a dauki direbobi a dauki direbobi kwararri masu 'yan shekaru ba 'yan yara ƙanana ba kuma direbobi wanda sun kware sannan su dukan kansu motocin akwai abubuwan da aka kamata a samu su na rage gudun su da su kuma da kula lahiyar motocin lokaci-lokaci wannan to da gwamnati zamanto an bar abin barkatai kowa yana abin da ya ga dama ba a zuwa a yi bincike a ga abubuwan nan da an kace musu su suna nan gari su ko ba su nan gari sai an kyale kowa da nan ba shi ne abin da ya ga dama shi sa haga muna da kama cikin ƙasa kamar ƙasa da ake yaki bayan da kuni. A iya nazarin da ku kuka yi waɗannan ƙa'idodi da kake magana a kansu su rashin mutunta su waɗannan ƙa'idodi kawai ne sa. ake yawan fuskantar hatsarin ababen hawa musamman dai su waɗannan manyan motoci na jigila na bis-bis. ba shi yan ka dibi hatsarin mota shi dai a namu ilimi da muka sani na wannan karatun hanya shi hatsarin mota abu uku ne kisa shi cikin abu uku din nan duk an ka samu cikas ga guda yana ka hatsari cikin abu uku din nan akwai hanya da kanta ita da kanta hanya in ba a yi tsarinta da kyau ba ko tana da wata matsala tana sa hatsarin mota ita shi abin hawan da kashi in ba a kula da lahiyar shi ba a kula da shi saboda doka ta ce lokaci-lokaci waɗannan motoci masu furi su zo a diba lahiyar motoci lokaci-lokaci in ba a irin wannan shi ma za a samu cikas sannan shi mai shan abin da kashi direban da kashi in bai samu cikakken horo ba ko kuma yana shan wasu kwayoyi na yadda hankali ko kuma yana da gashiya shina s kawo a hatsari hatsari a samu hatsarin mota to shi yasa waɗannan kwamfani sai an ka ɗauki dokoki an ka samu su na farko an ka ce musu duk mota wadda za ta ɗauka ta ɗauki dogon hanya ya zama to tana birib guda biyu wani ga lokacin hutun shi da lokacin aiki shi bayan wannan direbobi su dukan kansu akwai lokaci da lokaci da an kace zan kai su ana musu horo lokaci lokaci to boron na har yanzu musu fara shi ba kuma yana cikin dokokin da aka samu na a zanki wayan durbi durbi suka lokaci lokaci da hausa abin da ya shahi eh, direba a ɗauki kwararren direba kuma lokaci lokaci ya zama to ana mashi wa'azi ana waye mai kai bisa ga abubuwan bisa ga bisa ga sana'a shi da mota Adalla a gaida su da mummun barma a tattaunawarsa da shugaban kungiyar ONG a kar mai fafutukar kiyaye rai a jamhuriyar Nijar Alhaji Mai Duka Umar wani. yanzu a madadin su da ma daukakin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da baba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ta ce salam biyoyi Hausa, hakika jihohin Zamfara da Katsina da Neja suna cikin tashin hankali na hare-haren 'yan ta'adda irin yadda a kullum lamarin sai kara ta'azzara yake yi ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga babandi mamman bandi da ke salon biyoyi hausa ganawa tsakanin ministan kwadagon najeriya da likitoci masu neman kwarewa da ke yajin aiki muna fatan za a samu daidaito duba da yadda marasa lafiya talakawa suka shiga cikin halin ni'asu Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da da Bala kofar sabuwa kake albarkacin ranar jin kai ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da al'umma muhimmancin kawo ɗauki ko agaji ga waɗanda ke cikin bukata. Muna kira ga jama'a da su zama masu tausaya wa juna ta hanyar kai musu ɗauki a duk lokacin da suke a cikin bukata. Da fatan Allah ya sa a dace. sai sako daga yusuf leda gwalalo da malam malam mai zanen hula gwalalo jihar bauchi ka ce salam ya hausa ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin jihar bauchi ta gaggauta kawo kayan agaji ga al'ummar garin gwalalo da iflayin ambaliyar ruwa ya lakumewa gidajensu da gonakinsu sakonmu na karshe ya fito daga shehu adamar jau ya ce najeriya kenan a sace ɗalibai a makarantun boko a sace su a makarantun islamiyya shugabanni na kallo amma sun kasa daukan kwakwaran mataki a kai gaskiya idan har aka kyale hakan ya ci gaba da faruwa to tabbas akwai matsala babba ma kuwa ba karama ba allah ya kyauta to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice to baballa a takaice mutum na biyu da suka kafa kungiyar taliban ya isa birnin kabul mullah abdulgani Baradar ya isa babban birnin na afghanistan ne a yau asabar a cewar kamfanin dillancin labaran faransa na afp wani babban jami'i ya faɗa wa afp cewa baradar zai shiga wata tattaunawa akan kafa gwamnatin haɗin gwiwa afghanistan shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin kwashe duk wani ba amurke da ke afghanistan yake so ya koma gida ya ce amurka ta himmantu wurin kubutar da 'yan afghanistan da suka taimaka wa amurka a yakinta da taliban a jiya juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar china a kudu maso yammacin pakistan ya kashe kananan yara biyu kana ya jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda fashewar ta auku ne a kan hanyar east bay a tashar jirgin ruwa ta gwadar da misalin karfe bakwai na dare 'yan kasar china sun ɗan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda tashar ruwa ta gwadar tana cikin lardin balochistan inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci a ƙarshe a jiya juma'a 'yan kasar haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar ƙasa lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta karibiyan suke faman tattara kayan jin kai domin kauce wa faɗawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru goma sha ɗaya da suka gabata harin da mutanen suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar kasa ta ranar 14 ga watan agusta mai karfin maki 7.2 wadda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100,000 To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin babu kuma Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Hailu Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya